aya shaide ni ba na cinikin gindi kwandam kwandon din da kika aje a ɗakin mu da kika zuzzubar da kika aje su bayan kin tafi aka tsintsinto su wannan uban me kika yi da su uban me kika yi da su Tirka shi wani sabon rikici ya barke tsakanin Mezal da Saudali inda Saudali ta saki wani zazzafan bidiyon tona asirin Mezal ta saki bidiyon ne haɗe da sautin muryar kawar mezon wato naja'atu inda a bidiyon an ci muryar naja'atu na faɗin irin abin da mezon take yi a gidan hayar da suka kama ga dai abin da naja'atu ta faɗi a wani boyayyen boys da ta tura mawa mezon ya shaide ne ba na cinikin gindi kwandam kwandam din da kika aje a ɗakin mu da kika zuzzubar da kika aje su bayan kin tafi aka tsintsinto su wannan uban me kika yi da su uban me kika yi da su ke ana zance saka baki a ciki waye bai sani ba kuma kin ce wai ta ci mata ta ci maza Kana ina sauraron sauti yake duk abin da kike ji da shi ya tashi sa kai ya sai ya abin da za ki ba ki ba ke ba yar halak bace ba mai zuwa? ke ba yar halak bace ba ki je ki kar ki fasa dam kom dam inda kika bari a cikin ɗakin uban me kika yi da su zaki ce wai in an ji wani abu na ta ma shakaf ne akan naki na ta ma shakaf ne akan naki kuma duk yadda ta isa ta zo ta tare mu in kin isa ke haifaffiya ce mai zuwa ki zo ki tare mu in kin isa ki zo ki zo ki tare mu duk abin da kike rashin jituwar da ke tsakanin matasan 'yan matan wato saudali da mezon ya dada ɗaukar wani sabon salo inda yanzu suke tona ma junansa asiri saudali ta saki wani bidiyon kawar mezon inda take bayyana yadda mezon ke karuwanci kuma take talaucin 'yan mata ana maɗigo da su wannan abu ba karamin da hankalin mezon ya yi ba ganin yadda ƙaurata ta kuma aminiyarta wadda suka haɗa shafin tiktok wato na ja'atu ta yi mata irin wannan fallasa ga dai abin da mezon ta faɗi kan wannan al'amari inda yanzu take tunanin daina cin a dandalin tiktok saboda irin cin amanar da aka yi mata hmm, in dai haka tiktok yake wallahi na bar muku da tilas ne ma mahaifiyata ba ta so tilas na wata ya sun na bar muku tiktok dama na kusa ban kwana oh oh bari ba ku bonus a baki san da yasa zafin shayin abun kunya umma duk inda ka shiga in dai har ka nuna kai ne mutunci ne kuma kai karo da tozarta hankalinka sai ya tashi kin fahimta yanzu in ne zulce ba ta tsoron a ce ta yi wani abu saboda dama ba ta nuna ita mai mutunci ba ce kin gane abin da nake nufi ita ko ta zo ta linke mutane a baibai ba munafurci ba ne yake damun inda ba ki san me yake damun ta balla